Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. da tara Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a can kasar ghana kuma za a iya jin mutar alfa radio kumasi sannan kuma za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahouse.com ko sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau laraba 27 ga watan yuni na shekarar 2018 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kama wasu mutane da ake kyautata zato suna da hannu a mummunan tashin hankalin da ya faru a jihar plateau kwanan nan muna kuma ɗauke da hirar da sashen hausa ya yi da dr hassan kalla akan gubar wani karfe da ake kira led da turanci wadda ta yi sanadiyar mutuwar yara ƙanana wasu da yawa kuma suka kamu da gubar a najeriya Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yadda kuke gani za a iya kawo ƙarshen wannan ƙarfan na LED wato gubar ƙarfan), sannan kuma da yadda za a ci gaba da faɗakar da jama'a akan wannan gubar. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. jama'a asalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva Kiir da 'yan tawaye sun sha hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta yau Laraba da za ta fara aiki cikin sa'o'i saba'in da biyu. Gwamnatin Sudan ta kudu ta tabbatar da cimma yarjejeniyar bayan wani zaman tattaunawa na gaba da gaba da Kiir suka yi da shugaban adawa Rick Machar a kartun babban birnin ƙasar ta Sudan. yarjejeniyar ta kuma yi kira da a buɗe hanyar gudanar da ayyukan jinƙai a saki fursunoni a kuma janye dakarun soji bisa ga cewar kamfanin dillancin labarai na suna 'yan takara ƙarƙashin jam'iyyar republican da dama da suka samu goyon bayan shugaba donald trump a zaben fidda gwani da aka gudanar jiya talata sun samu nasara yayin da fitaccen dan majalisar nan na birnin new york ya sha kayi karo na farko a hannun 'yan takara a ƙarƙashin jam'iyyar democrat wadda 'yar asalin latin amurka ce crowley wanda shi ne na hudu a cikin jigajigan jam'iyyar democrat bai ji daɗin yi da wasu kalaman donald trump ba crowley ya sha kai a hannun wata mai yawan cacakar donald trump a alexandria ocasio cortez mai shekaru 28 da haihuwa 'yar jam'iyyar democrat mai ra'ayin gurguzu ta sami lashe zaben tsaida dan eh, takarar ah, duk da cewa crowley ya fita kashe kuɗi a yakin neman zaɓe da kashi goma da ɗaya shugaba trump ya yi wa gwamnan jihar carolina ta kudu harry mcmaster yakin neman zaɓe a litinin da dare a kudancin jihar yakin bayan zaben shugaba trump ya, taya shi murna a shafinsa na twitter shugaba trump ya ya ba da shugaba trump ya yaba da lashe zaben shari fage a kudancin jihar utah da mitt romney ya yi wanda ya sha kaye a hannun tsohon shugaba barack obama a wa'adinsa na biyu a shekarar 2012 karkashin jam'iyyar republican jami'ai a ƙasar rasha sun bayyana cewa akwai yarjejeniya tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban ƙasar rasha vladimir putin ta ganawa tsakaninsu a wata ƙasa an fitar da sanarwar ne a yau laraba yayin da mai ba da shawara kan harkokin tsaron amurka john bolton ya ce eh, ziyara a kasar a kasar moscow yayin da shi mataimakin eh, mai ba da shawara na akan harkokin tsaron amurka john bolton yake ziyara a moscow domin tattaunawa da shugaba putin da wasu jami'an gwamnatin kasar ministan harkokin wajen kasar rasha aid yuri ushakov ya bayyana cewa za a bayyana wurin da shugaban shugabannin biyu za su haɗu a gobe alhamis ana sa ran ganawar tasu ne bayan shugaba trump ya halarci babban taron kungiyar nato a ranar 11 da 12 ga watan yuni kana ya ziyarci birtaniya ranar 13 ga wata vienna da helsinki na daga cikin wuraren da ake sa ran za su gana joseph jackson mahaifin fitattun mawakan nan na amurka da ake kira jackson family ya rasu bisa ga wata majiyar da take kusa da iyalin majiyar da ta nemi a sake sunanta sabili da rashin izinin yin magana a fili kan rasuwar tasa ta shaidawa kamfanin dallacin labarai na associated press cewa yau laraba ne ya rasu sai dai ba ta yi wani ƙarin haske a kan hakan ba joseph jackson ya rasu yana da shekaru 89 da haihuwa mamacin wanda shine mahaifin michael jackson da janet jackson ya kuma da kuma fitattun 'yan wasa ya fitar da iyalinsa daga cikin talauci ga baki daya a birnin gari jihar indiana ya kafa wata zuriya ta fitattun mawaka yayan shi maza biyar michael da german da malon da tito da kuma jaki sun yi fice a shekara ta dubu shekara ta tara lokacin da suka fara waka suna jackson 5 miliyoyin mutane sun saurari waƙoƙin iyalin michael jackson yayin da michael jackson ya kasance ɗaya daga cikin fitattun mawaƙa a tarihi kafin rasuwarsa a shekarar 2009 labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Rundunar tsaron jihar Plateau ta cafke mutane goma sha bakwai da take zargin wasu na da hannu a rikicin da ya sanadiyar mutuwar mutane da yawa a sassan jihar ta Plateau. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta ji ta bakin wani kakakin rundunar tsaron na jihar ga Zainab Babaji. Kakakin rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau, Manjo Umar Adam, ya ce uku daga cikin waɗanda aka kama daga yankin gashish a ƙaramar hukumar barikin ladi an same su da makamai da yake faredin waɗanda aka kaman kakakin rundunar manjo umar adam ya ce goma sha hudu daga cikin waɗanda aka kaman an same su ne da laifin tada hankali a cikin garin jos wato yau mun yi faredin waɗanda aka kama su kuma ake zarge suna da hannu cikin wato tarzoma da kuma atakin da aka kai a nan wasu ƙananan hukumomi na barikin ladi da akwai mutane guda uku wanda ma'aikatanmu suka kama wanda muke bincike a kansu kuma binciken da muke a kansu daga dukkanin alamu kuma zai kai mu ga samun sauran wa'anda suka aikata wannan mugun aiki na can barikin lafi. Mun ba da tabbacin cewa su ne suka aikata wannan kashe-kashe? Eh wato yanzu dai muna kan bincike ne, to amma kuma wato daga dukkanin alamu dai binciken dai zai kai ga bayyana sauran wa'anda suka yi wannan aiki saboda a da ake wannan suke wannan attack din a wannan ranar ne da su yaran mu kuma suke kokarin kare wato mutanen da suke wannan muhalli Allah ya ba su dama suka yi sa'a suka yi arrest din su to sauran sha hudun fa daga ina aka same su to wa'annan su kuma muna zargin suna da hannu suna daga cikin wa'anda suka tada tarzoma a cikin gari wanda suka kakkare hanya suka ita faffasa motocin mutane suka da kuma ɗaga hankali na zaman lafiyan da muka samu muke ɗan jin daɗi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Zauna a lafiya al'umma ta fila filato kungiya. Zama lawan lafiya shi ci cigaban Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Zainab Babaji. A jiya ne mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibanjo ya ce yara dubu bakwai da ɗari biyu aka yi wa jinya a kan gubar wani karfe mai kama da dalma da ake kira led da turanci. A kan wannan lamarin Wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya tattauna da wani masanin kwayoyin cututtuka Dr. Hassan Kalla. Da farko ya tambaye shi ko menene gubar karfen na led sai ya ce. Eh, shi led eh, wani yanayin karfe ne haka wanda yana kama da elma to idan mutum ya haɗa wannan wannan ka wajen sha ko ciya abinci karfe yana shiga jiki ya je wasu wajaje ya zauna ba zai fita a jiki ba kuma dalilin haka sai ya kawo su cututtuka da wanda ake kiransu lead poisoning na'am kamar misali idan ka ce karfe wato kamar hayakin karfen ne ko kuma wani hamami ko kura ko ne ne kafin yake shiga cikin bil adama. Tartan ne da kanshi amma ta san shi duk wani abu yana iya narkewa ya shiga cikin ruwa ko kuwa irin da amfani da ake amfani da su a waje wanda ana shukawa yawanci irin da abin da ake kira vegetable to suna iya jan wannan abun tare da ruwa sai shiga jikin su so duk mutumin da ya amfani da wannan itatuwan ayan itatuwan sai wannan abun ya koma jikin shi kuma sai jikin shi ya karbe shi ya shiga cikin jini ya je wasu organs masu muhimmanci ya zauna a wajen sai ya kawo cuta. e to amma dokta idan ka duba abin da ya faru misali a jihohin Zamfara da Niger ai a irin wuraren haƙo ma'ajiyar ake samun wannan cutar ba a cikin abinci ko a gona bane misali. Eh, wajen haƙo ma'adinai ya dangana. Shi wannan abu yawanci ana samu inda kamar an yi amfani da kamar akwai masana'antu masu girma wanda ana kira su factory ko kuwa wasu abubuwa da aka yi amfani da su kamar batiran mota ko wasu abubuwa wanda suna amfani da wannan led. To idan wannan abun aka yadda shi ba yadda ya kamata ba, sai wannan led din ya bar jikin abun da aka yi amfani da shi ya shiga ƙasa ko ruwa. To duk wajen ƙasa ko ruwa nan sai ya nemi hanyar da zai shiga cikin biladama. Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Dr. Hassan Kalla kenan a hirar da suka yi da wakilin sashen Hausa Hassan mai na kaina game da gubar wani karfe mai kama da dalma da ake kira LED da Turanci. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yadda kuke gani za a iya kawo ƙarshen wannan gubar, sannan kuma ya kuke gani za a ci gaba da faɗakar da jama'a akan wannan gubar. Sai mun ji daga gare ku. Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifas duka Allah na ƙauna ku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tumin mun samu kira na farko daga Kaduna. Assalamu alaikum Muhammadu Rabu Idris mai manja da kanwa da ukan lere. To Mallam Muhammadu Rabu muna jan ka. To magana ita gwamnati ta bar talakawa kala zuba ne kawai game da irin waɗannan abubuwa. Hmm. Ya kamata duk inda a samu ma'adani gwamnati ta je ta auna sai ta bada umarnin a haka in yana da lahani a sa 'yan sanda su tara gurin a hana mutane haka to mutane talauci a ishe su ko ya su dan samu abin da za su sayar a da wani doka ko zai cutar da su sai su kama kawai sai ya cutar da su kuma a basu da wahala saboda haka ne don Allah ina kira ga gwamnati duk inda ma'adin ya ce ta gwada a tabbatar da cewa za a bada umarni a haɗa mutane su samu abin a tashi lafiya assalamu alaikum to mun mun gode malam muhammad rabi'u yanzu kuma bari mu je jihar ondo to assalamu alaikum sunana umar abdu rimullaja kuma ina kiran ku ne da kanan ondo state akure to malam umar muna jan ka to ra'ayina shine gaskiya ya kamata gwamnati ta faɗakar da mutane ne ta samu irin kamar wasu likitoci wadda za ta iya ɗaukar nauyinsu saboda talaka ba su san wannan wata guba wai wadda mutum zai samu a irin wannan yanayin dalma ba mm. saboda haka gaskiya mun baiwa shara gwamnati ta ɗauki mataki ne wadda za ta ringa kula da likitoci na musamman wadda za ta ringa wayewar talakawa kai wannan shine ra'ayina daga marhab turimin lada da kanan akure on the stage to malam umar kana nufi kai ma baka san da wannan matsalar ba kenan to malam umar ina ga layin shi ya goce bai ba mu ansar wannan tambayar ba amma dai yanzu bari mu je ibada salamu alaikum da wa muke magana daga ibadan da wa muke magana daga ibadan eh awal ne dan mai anguwa daga ojo tulun wulli to malam awal muna jin ka eh ina gaishe ku ina mai farin ciki kuma saduwa da ku wannan to muna ansawa muna jin eh to abin da yake damuwa akan wannan matsalar da yake faruwa na na ya kamata gwamnatin ya kamata a sa matakan tsaro akan wannan yingimin da yake faruwa don ba ko ba yake za wani matsala siyasa ne yake kawa eh to wannan haka ne na san za su ji malam awali yau muna son mu ji ra'ayoyin jama'a ne ra'ayoyinku ku akan eh. guban wani karfe da ake kira led da turanci wadda take yin illa ga bil'adama haka yake to wannan guba da ake yi ya kamata gwamnati ta sa tsaro kan wannan abubuwan da yake faruwa to eh. Malam Awalu dan mai unguwa kenan daga Ibadan mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kano. Salamu alaikum. Wa alaikum da wa muke magana. Kina tare da Umar Ofisa unguwa uku layin mai fata da kanan jihar Kano. abin da nake gani cewa ya kamata duk wani abu akwai maganinsa ya kamata ita shugabanni na sama su bayan din irin wa'annan abun kuma irin wannan guba ya kamata a rika zagaye gurin in akwai wanda suke zama a gurin a mm. kore su da gurin a jina hana su zama gurin saboda nan gaba in ka duba ki ga irin taina irin wannan gubar irin wannan take bibiyar su nan gaba in ba yi haka ba karshe abin zai kasa ya zama irin wannan Allah ya sa shugabanni masu ji da su za su yi amfani da irin wannan shawaran da muke za a yi amfani da su wajen irin kawar da irin wa'annan abu a takaice wannan ne abin da zan dan tofa albarkaci Umar Ofisa da kadan jihar Kano nake cewa Allah ya sa mu waye gari lafiya to mun gode Umar Ofisa daga Kano yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Hello? Hello da wa muke magana daga Nasarawa? Ibro Mallo Bigot daga Nasarawa Makama Dogo. To Mallam Ibro muna jan ka. Wato abin da nake so da wannan maganar wannan dalma mai guba. Eh. Duk da za a yi duk lokacin da gwamnati ta san da wannan abu. To ai kokari a kare wurin nan ba ma da 'yan sanda ba da karfe da waya. Mm. Maimakon fara bari mutane suna shiga har su samu illa. domin kar a shiga ma balle a ce ga illan da aka samu wannan shi ne shawara na to mun gode malam ibro daga nasarawa yanzu kuma bari mu je kaduna Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. Ina magana da Yakubu Dauci saban wasaban daga nan garin Kamar Kulu. To Malam Yakubu muna jin ka. A ni na kira ku ne kawai gaishe ku. Allah sarki to ba za ka gaya mana ra'ayinka ba Malam Yakubu. A kawai fatan alheri kawai. To mun gode Malam Yakubu mu ma mune maka fatan alheri sai an jima. To yanzu kuma bari mu je kwara. Salamu alaikum da wa muke magana daga kwara. To malami na kwara baya na amma mun samu wani kiran daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Idris mai kusa wakilin baban yaba daga Zaria jihar Kaduna Najeriya. To Mallam Idris mai kusa muna jin ka. Eh to gaskiya ni ra'ayi na kamar yadda yan uwa suka yi bayani mm. a gwamnati ya kamata a ce akwai wani matakai da take dauka na wayar da kan jama'a akan irin waɗannan abubuwa kin ga da yawa ma irin wannan guba ta dalman nan wasu mutane ba wai sun santa ba. Haka. To amma amma wajibi ne kuma mu da muke tare misali bai kamata gaskiya mutum ya kai kansa hallaka. kuma daga baya yana dora wa gwamnati laifi ba dole idan ka gano cewa wuraren da ke da matsala kuma gwamnati ta sanar da kai to ya kamata ka yi iya yanda za ka yi ka kare kanka tun kafin wani abu ya same ka saboda kar ka zo ka zargi abin da kuma kai lokacin ma baka baka nan ma kusan za a iya cewa abin ka je ka fada cikin wani abu wanda ya kamata a ce ka kare kanka da kanka. Mm, kuma malam idris ka ga ba wai a wurare ne kadai za a iya samun wannan gubar ba wasu ma sun ce masana ana iya samunta a wani fenti da wani irin nau'in silin. to gaskiyar magana wajibi ne duk wani abu da gwamnati ta san cewa yana da irin wannan illa kusan za a iya cewa rayukan mutane dole ne gwamnati ta kula da su so da haka ya kamata irin waɗannan kamfanonin ma kafin su kera irin waɗannan abubuwan dole ne gwamnati sai ta sa wata matakai to mun gode malam idris mai kusa daga kaduna yanzu kuma za mu sake komawa kano Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kano. Maryam Dauda suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya daga kanan Dabo. To Alhaji Musa Garo muna jan ka. To alhamdulillah irin wayannan abubuwan da mun cin gada idan aka sami irin wayannan matsalolin gwamnatoci za su ga kamar ƙananan rediyoyi haka suna dan wayarwa da kan al'umma da faɗakar da su irin abubuwan da ke faruwa da illolin abin da ke faruwa idan mutum ya je kai kansa irin wannan. To amma hmm. matsalolin yanzu kan gwamnati gaskiya ba ta wayar da kan al'umma kuma za ga irin wayannan abubuwan su talakawa da yawa wasu za ka kamar neman kuɗi zai kai su mutum ya kai ganshi ga mahallaka To ya kamata a ce duk kokarin da mutum zai yi ya tabbatar da duk abin da za ka tabbatar da kayan ne domin rayuwa ka tafi yadda ya kamata amma idan mutum ya ce wai shi a'a dan neman wani abu ko kuma duk abin da za a gari to shine ake samun irin wannan matsalolin muna fatan gwamnatocin mu kamar na jihohi za su sa kokari suna wayar da kan al'umma kamar bangaren TV bangaren rediyo wanda yake al'umma za su faɗaka kace ne muke fatan alkhairi Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya to mun gode Alhaji Musa Garo mu ma mune maka fatan alheri da sauran duk waɗanda suka kira da ma duk masu sauraron mu a nan za mu dakata sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 50 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu fara labarin wasannin na yau ne da labarin wasan cin kofin duniya da ake a ƙasar Rasha. Ƙasashen Afirka biyar da sun ka halarci wannan gasa dai kusan dukkansu illa ƙasar Senegal sun koma gida ba tare da sun iza gaba ba. A jiya ƙasar Argentina ta lallasa Najeriya da cibiyu biyu ɗaya a wani gumurzu wadda ya yi zafi sosai. kaftin ɗin uh, argentina lionel messi ne ya fara zira kwallo a raga a mintuna na goma sha hudu yayin da marcus rojo ya kara kwallo na biyu wadda shine ya ba argentina damar izawa gaba a mintuna na 86 bayan da victor moses ya ainihin farke kwallon farko da aka zira a ragar nigeria a mintuna na 51 ga wasu sakamakon karawar da aka yi ajiya a group c denmark daya faransa daya australia da peru sun kara peru ce ta yi nasara da ci biyu da daya a group d nigeria daya argentina biyu sai kuma croatia da ta lallasa iceland da ci biyu da daya a karawar da za a yi yau south korea ce za ta kara da jamus sai kuma mexico ta kara da sweden a group f kenan a group e kuwa sabiya ne za ta kara da brazil sai kuma switzerland ta kara hada da costa rica ga yadda teburin wannan gasa ya kasance na group c faransa ce ke gaba da maki bakwai denmark na biye da ita da maki biyar peru maki hudu sai australia da maki daya a group d kuwa croatia ce ke gaba da maki tara argentina na biye da ita da maki hudu nigeria da maki uku a matsayi na uku sai aslan da maki daya A nan cikin gida kuma labari ya nuna cewar iyalin na Anas ran sa shahararren ɗan jaridan na mai binciken kwakwabo wato rayuwarsu na cikin hatsari saboda barazanar da an karin kai musu na kisa bayan da ya nuna bidiyo ɗin nan da aka samu manyan jami'an kwallon kafan ƙasar Ghana da hannu dumu-dumu a cikin cin hanci da karɓar rashawa. Shahararren ɗan wasan kwallon kafar nan na ƙasar Ghana kwajo a samuwa daga dukkan alamu dai inter milan ta shirya ta ɗauke shi aikaka mai zuwa tare da ɗan wasan tsakiya na ƙasar belgium raja nangolan da kuma ɗan ƙasar dacha ɗan wasar baya stefan divrich kungiyar kuma a Asanti Kotoko ta soma atisayi bayan ta yi hutun mako daya Manijojin Porcupine Warriors masu Asanti Kotoko kenan suka bukaci 'yan wasan da su je hutu bayan da gwamnati ta dakatar da duk wani sha'anin wasannin kwallo a nan kasar. a dalilin cin hanci da aka samu jami'an kwallon kafa da hannu dumu-dumu a ciki. Labaran wasannin kenan Radwan Allah ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin shekaru biyar da suka gabata shirin ciyarwa a Najeriya domin inganta rayuwar al'umma wanda a turanci aka sani da Feed the Future Nigerian Livelihoods Project ya taimaka wajen raba iyalai a Najeriya da talauci wannan shirin da ake gudanarwa tare da tallafin gwamnatin Amurka ya taimaka wa 'yan Najeriya wajen haɓaka aikin noma da abinci mai inganci. An kammala shirin watan da ya gabata wanda aka fara aiwatarwa a shekara ta 2013 a kan kuɗi dala Amurka miliyan 22,600. Shirin da hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta tsara ƙungiyar agaji ta ɗariƙar Katolika ce ta aiwatar. ya taimaka wa iyalan talakawa dubu arba'in da biyu a babban birnin tarayya Abuja da kuma jihohin Kebbi da Sokoto don ƙara samar da aikin noma, musanyar kuɗaɗe da inganta abinci mai gina jiki. Har ila yau shirin ya tallafa wajen shirya abubuwa daban-daban ga rayuwar al'umma kamar ilimin yaƙi da jahilci da kuma baiwa iyalai daban-daban kuɗaɗe a hannunsu. A shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai, an faɗaɗa shirin zuwa Adamawa, Borno, Yobe inda aka tallafa wa sama da iyalai dubu dubu A cewar hukumar raya kasashe masu tasowa, wannan shirin ya ɗauki cikakken tsarin kula da aikin noma da rayuwa da kuma ci gaban zamantakewa. Wannan shirin ya ɗauki matakan tunkarar abin da ya shafi ayyukan noma da jin rayuwar yau da kullun da kuma bunƙasa rayuwa. In ji daraktan hukumar raya kasashe masu tasowa, Stephen Hacking. inda ya ce yana tunkarar bukatocin waɗanda ke zama cikin matsanancin talauci ta wajen samar da hanyoyin samun kuɗaɗen shiga ta wannan hanyar kuma ya zama abin koyi ga yunkurin yakan talauci da iya dogara ga kai a ƙauyukan najeriya Shirin hukumar raya kasashe masu tasowan ya ƙara kawo sababbin fasahu da kuma inganta aikin noma wajen samar da iri masu inganci ga ƙananan manoma. Hakan ta sa sama da manoma dubu talatin da uku ne suka samu amfanin gona. Kuma ya taimaka wajen rage asara. Ayyukan sun taimaka wa talakawan karkara wajen samar masu da sana'o'i da kuma tallafin kuɗi, tare da koyar da sabon salo da ya inganta rayuwar mata. Bugu da ƙari an horas da mutane sama da dubu biyu waɗanda za su tsara shirin horaswa da kuma ba da shawarwari ga mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar akan abinci mai gina jiki da ya kai ga ragowar rashin girman ƙananan yara yadda ya kamata da kashi ishirin da biyu cikin ɗari da kuma rage mutuwa da kashi goma cikin ɗari an kuma samu ƙarin kashi hamsin da uku cikin ɗari na ba wa jarirai nono zalla a waɗannan wuraren. Gwamnatocin jihar da ƙananan hukumomi sun nuna goyon bayansu ga wannan shirin. Amurka na alfahari da yin aiki da abokiyarta Najeriya wajen inganta rayuwar al'ummarta. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. shugaban kasar sudan ta kudu salva kiir da 'yan tawaye sun sha hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta yau laraba da za ta fara aiki cikin sa'o'i saba'in da biyu gwamnatin sudan ta kudu ta tabbatar da cimma yarjejeniyar bayan wani zaman tattaunawa na gaba da gaba da kir suka yi da shugaban adawa rick machar a kartun babban birnin kasar ta sudan 'yan takara ƙarƙashin jam'iyyar republican da dama da suka samu goyon bayan shugaba donald trump a zaben fidda gwani da aka gudanar jiya talata sun samu nasara yayin da fitaccen ɗan majalisar nan na birnin new york ya sha kayi karo na farko a hannun 'yar takara ƙarƙashin jam'iyyar democrat wadda 'yar asalin latin amurka ce crowley wanda shine na hudu a cikin jigajigan jam'iyyar democrat bai ji daɗin wasu kalaman shugaba donald trump ba jami'ai a ƙasar rasha sun bayyana cewa akwai yarjejeniya tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban ƙasar rasha vladimir putin ta ganawa tsakaninsu a wata ƙasa an fitar da sanarwar ne a yau laraba yayin da mai ba da shawara kan harkokin tsaron amurka john bolton yake ziyara a moscow domin tattaunawa da shugaba putin da wasu jami'an gwamnatin kasar To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim jirmai da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Cedric. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.